An yi la'akari akwai wadatar cimaka a kasuwar Tesawa duka da yake muna cikin lokacin tsaka-tsakiya, sannan ana samun cimakar, kamar yadda sakataren kwamitin kula da kasuwar Badamasi Dauda ya bayyana. Gaskiya kayan gona akwai su. Matsalar da muke samu yanzu shine matsalar farashin ne da baya ta yayin da ake so. Kasan shi mutum yana so in kawo kayan shi ya saida to farashi ne na kayan gona yanzu ya yi ƙasa. Matsalar da muke samu kenan yanzu amma kayan gona da abin da ke so na kaso kana samun shi illa farashin ne bai tare farashi yanzu tiya hatsi ana sayar ta goma tara wake ana sayar ta mano abin da kamata ce za kai shika guda riɗi ɗari uku gurguzu ne ya ɗanyen kuɗi wanga satin biyu ake sa shirya ɗari tiya amma shi ma sati biyu da ya wuce can dala sittin yake dawa gona dala saba'in ƙaura dala tamanin masara dala tamanin e, gujiyawa gashin shira wanda ake ɓarawa sittin da biyar gujiyawa da ake yi manta gurzaza ana sayar ta jika ba ashirin ka ɗauki hatsi kina kilo ɗari jika goma sha dala tamanin dawa mai kilo ɗari jika sha dawa kaura mai kilo 100 ta nigeria jika sha shida wake mai kilo 100 jika shida da arba'in riɗi mai kilo 100 jika sittin da bakwai da rabi gurguzu mai kilo 100 yana jika ashirin sai masara mai kilo 100 tana jika goma sha shida gujiya shanshera mai kilo 100 tana jika sha uku sai gujiya marzazza mai kilo 100 tana jika 36 aya manya mai kilo 100 tana jika goma sha bakwai aya ƙanana mai kilo 100 tana jika goma sha biyu kai farashin buhuna inda kita yanzu a kaso da ya zama da muke yanzu Ina ake fitowa da waɗannan kayayyakin cimaka da ake samu a kasuwa? Kayan gonar kasuwa ta sawa suna zauwa ne da wa'ansu kasuwanni da ke musu Center da Collect wanda suke gangadawa kamar su Megiza da mai jirgi. Suke kawo kayan gona nan kuma da kasuwa ta wura, ta ison, ta kauna, ta tankari, ta mai jirgi, belbeje, kuma da ƙauyuka wanda ke kusa ta sawa wanda su ne duk sati da cikin wurin suke kawo kayan gona san kasuwa ta sawa. Ya kuke iya bambanta farashin cimakar shekara bara da bana a daidai irin wannan lokaci. Bara war haka hatsi 120 yake, yanzu bana 80 yake, bara ya haifa na kuɗi. In ka ɗauki wake bara jika ba 20 yake a zaman da ake, ko zuwa jika guda yanzu yau abin da ake shi ma gomiya tara yake, kamar misalin rabin kuɗin shi. Wannan ke nuna cewa a wannan shekara komai zai tafi daidai. Masu dan su ci su bana ba su da matsala, sai dai wanda ya saye sai da shi ke da matsala. Tunda ka saye farashi abin da ka saye komai ya zama da kuɗin da saye kenan kaga asara ce.